Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da kawo muku yadda shugabanni da ƙungiyoyi suke amfani da duk wata damar da suka samu musamman a wajen tarurruka domin yin kira ga matasa da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. A ranar matasa na bana mai taken rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya cikin al'umma, Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya, ta shirya wani taro domin yin kira ga matasa da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya, kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Ga tsaraba da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ya halarci wannan taron. ya samar wa filin tsintsiya madaurin ki ɗaya. Farfesa Abu Mamad eh, tarka irin waɗannan an daɗe ana yin su kuna ba da lakcoci kuna waya da kan matasa musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa da shugabanci eh, da kuma tafikar da ƙasa amma har yanzu za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ai na gizo ke saƙa ne so ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba za a fasa wanka ba abinda nake nufi shine ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shine mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun yancin kai najeriya na 1960 najeriya a rikici take takan rikice a kullum ta rikida ta kai wani yanayi wanda yake su matasa daga ƙarshe abin su yake hawa kansu yau in ka ɗauko dukkan mutumin da ya kai shekara hamsin za ga cewar an biya mai kuɗi ya yi karatu a ƙasashen waje wasunsu ma a cikin gida kuma abincin da za su ci gwamnati ta ba su rigar da suka sa na makaranta gwamnati ta ba su littattafai da aka ba su da biro makaranta ta ba su a gwamnati ta siya ta ba su to amma yanzu gwamnati ta fito fili tana faɗar ba ta da ainihin ƙuduri za ta iya wannan ba ko don wani abu ba saboda mene saboda yadda ainihin arzikin ƙasa ya lalace kaga kenan matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasan nan ba ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari a tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan kuma su sa bakinsu alabushi yau a tashi cewar an fahimci wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu cewar an fahimci wa'annan mutane tsirari ko kuma mutum guda ɗaya ko kuma halaka ko kuma haɗaka ta mutane da suke son a kawo tashin hankali a ƙasar nan an guji wannan bijira da suke yi kuma rikice-rikice da ake yi na kabilanci ne na addini ne na rashin samun abin da za a ci ne da ake yi a ƙasa kamar in ka ɗauko abin da yake faruwa a niger delta kamar abin da yake faruwa a ɓangaren su borno maiduguri da yobe da adamawa duk abubuwa ne waɗanda za a ga daga ƙarshe matasa ne suke kwana a ciki. To amma ba farfesa wannan gabar eh, kamar su ma matasan ana zargin su suna da yanayi na shi ma zaune ko dai ci ma zaune ko kuma a'a suna da son sai aiki na ofis eh, wannan yunkuri kuke dan ku tauna musu tunani daga cikin kasidar a ɗaya daga cikin abin da na faɗa a cikin kasidar da na gabatar shine lalle a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu misali kwana uku kaɗai da buɗe a shafi na ƙudurin gwamnati ta da aiki na matasa kwana uku mutum dubu sittin sun yi rijista a yanzu zancen da nake gaya ma Allah kaɗai ya san iya adadin matasa da suka yi wannan shi ke nuna ma me kullum matasa su ne ba su da aikin yi kuma su zauna wai sai sun nemi aikin gwamnati ba shi ne mafi a'ala ba ta iya yiwuwa a yi amfani da wannan dama da gwamnati ta zo da shi na a shiga yuwin a program ko n power program nan da aka fito da shi mutum ya samu kuɗi na fitar burtu abin nufi na tashin farko da za ka je ka kafa in kankanuwar gona ka kama kana yi idan sana'a ce ta buge-buge na kafinta da sauransu in wata hikima Allah ya baka zaka fito da ita ta haifan ma da kuɗi to ya kamata matasa su fara tunanin wannan babu rago sai wanda bai da zuci. da ku ne kuke koyar da ɗaliban nan galibin su ko kuma matasan nan galibin su a jami'a. Ku ne ya zama wajibi yanzu ku canza sigare da kuke koyar musu wala Allah dan abin ya dace da wannan wato kalubalen na wannan lokacin ko kuma a fahimta su ce dai har yanzu bata kai ga inda ake so ba. Na farko dai gaskiya kawo canji a irin wannan matsala da muka samu kanmu ba ta matasa bace su kadai ba kuma ta gwamnati bace su kadai ba kuma ainihin ta wani mutum ɗaya ne shi ɗaya ba abu ne na gaba ɗaya wato abin da ake nufi a nan shine matashi da manyan ƙasa da kuma dukkan mutanen da suke ruwa da tsaki ya kamata su shigo su duba su ga lamarin nan shin ta yaya za a yi kamar rashin aikin yin nan da nake faɗa lallai ba wai sai kai ma'aikacin gwamnati ba ne idan kana da wata madafa da za ka ba matashi damar ya zo ya raba wajenka ka yaba da hankalinsa ka bashi amana ku zauna ka nuna mai yadda kake sana'a yadda kake samun ɗari da kwabo ina ganin ba ma sai ka je ka yi rijista ka ce kana yi ba haƙƙan ne a kanka a mazaunin waje ka yi wannan to kaga kenan a raja'a a kan cewar gwamnati kaɗai ita ke da ikon ta kawo wannan canji abu ne mai wahalar gaske amma ƙarin bayani a nan shine mu muna yawan faɗa ne domin abin da yake in ka ce ma ka daina faɗa to kenan ka rufe kofar mutane da za su fahimta a yau taron da aka yi muna da mutane sun fi ɗari da wani abu a cikin wannan zauren taro to wala Allah in aka ce yau a wannan zauren taro mutum biyar sun kawo tunani na canza ma rayuwarsu kamar yadda suke tunaninta a baya kuma suka samu suka shiga aikin da yake zai taimaka musu zai fidda su daga cikin matsalar da suke ciki ta samun cin gajiyar kansu da kansu to gobe muka zo muka ƙara faɗa aka ƙara samun mutum biyar suka yi kaga an ceci ɗan najeriya mutum goma waɗannan mutum goma a tunanin da suka yi ƙarshenta za su iya ceton eh, matasa miliyan a nan gaba saboda haka babu abin da za a ce an yi bari an kasa tsincewa a wannan zancen ba ɓari aka yi ba kuma yadda za a yi gyara ya danganta da yadda mutane suka fahimce shi amma kullum harkar faɗakarwa dole ne ka samu wani ya je ya share wani ya je ya rike wani ya ji kuma ya amfani da shi to mu a tunaninmu shine matasa ne waɗannan dukkan su kagansu wanda suke bautar ƙasa wasun su kuma matasa ne wanda suke karatu a tunaninmu wannan zai shige su wanda yake karatu bai gama ba ya fara tunanin me zai yi ko kuma ya fara tunanin ya za ya fara nema tun yanzu kuma yana karatun sannan wanda ya gama ya fara tunanin kafin ya gama bautar ƙasa shi me zai iya yi da wa zai tattauna da wace ƙungiya zai tattauna da su waye ya kamata ya haɗa kai ya ga cewar ya fara tunanin ceton kansa da ceton ƙasar gaba ɗaya. Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.

dan tattauna ne nufi na ta sami yau fahimtar junan mu ba mu rabe ba. Idan ɗaya mu mana laifi. Har zuciyar mu ta zafi. Mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba. ba.